رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهو مسلمين sai mu ƙara godewa Allah mara hukun

rawa musulmi a wannan hadar na wa'azin ƙasa tun da jiya maluma suka yi kasarwa suka yi mana nasiha kan matsaloli daban-daban ga shi har wannan safiya maluma sun karantar da mu mun yi karatu babu abin da ya rufe face mai aiki da karatu sauraron karatu na da kyau amma abin da ya muhimmanci aiki da karatu kuma roƙi Allah mara hukun sarki ya ba mu wannan dama dan wa musulmi wannan addini na na musulunci addini ne da ya zame dukkan wani al'amari da ya shafi rayuwar ɗan adam babu wani abu da ya shafi rayuwar ɗan adam babba ne ko ƙarami ne a idanun mutane ba sai addinin musulunci ya yi bayani kansa ಕೋಟಿಯಿಂದ ನಷ್ಟು ಕೋಟಿದಾಗ ಏಳು ಕೋಟಿದ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾರ हमारे लोग कहते हैं मला दुःखंतर जागृतिका मला दुःखंतर जागृती जबानताचा त्यांना दलील करता येईल या रानाच्या तिला गौरव अंतर बोलावे 2019 थोड़ा कुछ कम करो गार्डन घूमना है भजन के लिए पूजा अभी बरामद ज्यादा दो सबको पूरे करना चिंताओं करना इस चीज और नमक करोगे भी मत करोगे नहीं मुझे नहीं गहराइयों नहीं करना चाहिए और नलों के अभी da muka ambata yan najeriya muke da damar tabbatar da shugabancin da muke tare da shi yanzu ko mu canza wannan shugabanci zuwa wani shugabancin daban kuma kun sani shugabanci a musulunci abu ne muhimmi sosai gaskiyar lamari ma shugabanci game da abin da ya shafi rayuwar mutum kuma a wurin dukkan mutane masu hankali a ne mutum ne wannan ke za ku kasashe daban-daban kawo musulmi ne su ko yahudanci suke yi ko addinin buga suke yi ko ma ilhaji suke kai ko kiristanci suke yi za ga cewa suna kokari ba ga shugabanci misali shugabanci mai kyau da zai taimaki rayuwar kenan ƙimar shugabanci darajar shugabanci wani abu ne da aka yi tufaki kansa a wurin masu hankali gaba daya babu wani wanda zai ce shugabanci ba yi da kima a idanunsa ba sai mutum da bai ba abin da yake yi ba idan shugabanci ya zamanto abu ne wanda yake muhimmi a cikin addinin islama kuma muhimmi a wurin dukkan masu hankali to nan dole ne mu yi abin da shari'a take so mu yi game da wannan shugabanci saboda haka muna fata za a yi kyakkyawar fahimta da bayanan da maluman da suka yi a nan shugabannin da suka yi a nan game da wanda ya kamata a zaɓa a matsayin shugaban ƙasa game da wanda ya kamata a zaɓa a matsayin ɗan majalisar dattawa game da wanda ya kamata a zaɓa a matsayin ɗan majalisa na tarayya game da wanda ya kamata a zaɓa a matsayin gwamna game da wanda ya kamata a zaɓa a matsayin ɗan majalisar jiha da mafi kyakkyawar fahimta mu yadda cewa suna sauke yin da Allah ya tsora musu ne domin da masu sani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce kamar yadda ya cikin hadisi sahihi al-ulama wa rasul anbiya وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق واجب الذي يأتي معلومة كوني مجادا النبوة مجادا أنبا من annabawa suka أنبا annabawa da su face sai ilimi wannan shi ne abu mafi muhimmanci da suka gada ilimin ilimin shari'a da kuma aiki da ilimin shari'a wannan shi ne abin da annabawa suka gadar kuma wannan shi ne maluma suke isarwa sanan al'umma saboda abin da maluma suke cewa lamari ne da ya shafi a gudu tare a tsira tare kamar yadda maluma za mu tsaya a gaban ku wajibi ne a kaɗai ta Allah a guje wa nau'ukan shirka manya ko ƙanana ku karanta muku inna ruka وجد في صحيح البخاري صحيح البخاري يعني إن كفن تكون وقت فيها بارد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبي بعد بقائته لا يبقى أن في رقبة بعير قلادة قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع أي صحيح sai ubai a wannan hadisi yana cewa wata rana man kasance tare da annabi cikin tafiya annabi ya sa a yi kira a sanarwa al'umma da ake tare da su ana لا يبقين في رقبة بعير بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا غشة annabi ya bada doka ya kada a samu tinaza wata baya wata abar ratayawa a wuyar wani rakuni abin ratayawa da aka yi daga tsirkin baka an kula da koma wani abin ratayawa da aka ratayawa rakuni a ce sai an yanki abin kuma ne domin a tabbatar da tarbiyya جميع نون الصورة كلها حرام من يصبوا لأنه متقائدة سواء من وصل لجبيت بشر أصل هذا كوما ونئر أدورة كيواني كوما وتئر لا يأتي تكون في أي معلومة مرة أنا أسمع كلام زمان ورنا domin mai mutattabai sai jirgin ne يجوده وشركة سواء ضد الشركة أو طلب الشركة kamar yadda malama suke karanta mana cewa a tsira shirkun duk wani abin da mace za ta yi domin wanda ta samu sauruwa wurin mijinta ta wasu dabaru irin na sihiri haramun ne shirka ce shi ma namiji in ya wuya malama suka karanta mana cewa annabi ya haramta rasolaya annabi ya haramta rukuwa matukar rukuwa min ya ta karanta ba ba kuma wata addu'a da ake fahimta aka karanta ba kamar yadda kai wajibi ne mu kula da sallah sallolin nan biyar wajibi ne mu kula da azumi mu yi azumin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi mu dinga zakka masu dukiya cikin mu yi aikin hajji har da kallon sau daya ga wanda ke da iko kamar yadda malama suke ga mana hukunce hukuncen sai da sayarwa hukunce hukuncen aure zamantakewa tsakanin makwabci da makwabcinsa kamar da suka sanya mu a gaba su gaya mana domin a gudu tare a tsira tare haka nan abin da ya shafi jagoranci don harkar jagoranci muhimmancin ya zarto muhimmancin jewa da gaskiya mu wanda muka amma domin kamar yadda ya yi zuwa ta sai na Usman yana cewa inna Allah la yazau bil Qur'an ma la yazau bil Qur'an Allah na hana barna ta hanyar shugaba a sultan a larabci yana daukan mulki yana daukan mai wannan labarin na sultan Allah na hana barna da mai mulki ko da mulki barna da baya hanawa da alkur'ani kawai domin bai karanta alkur'ani bai da ikon zartarwa bai da ikon tilastawa amma mai mulki yana da ikon tilastawa gini kan wannan ma'ana ne babban malamin mu sai da wakar mamu gini Allah ya gafarta maka aka san shi da masurin maganar sa cewa siyasa ta ji sallah gini ne kan wannan asar kan wannan maganar ta inganta zuwa ga sayyidina Usman maganar da aka ake jingina ta zuwa ga sayyidina Umar Allah ya kara muku wannan saboda haka muna fata wa'azin dukkan da shugabannin mu suka yi kama daga shugaban kungiyar shek abdullahi balala zuwa ga sakataren kungiya shek muhammad kabiru gungu zuwa ga shugaban harkokin ilimi shek abdullahi pakistan zuwa ga sakataren majalisar malamai da ƙarin mustafa da sauran manya-manyan malumman mu irin bayani da suka yi muna fata za mu fa'idanta za mu yi aiki da abin da suka ce don a gudu tare a tsira tare shari'a ce ta wajen samara don ya mu a matsayin mu na masu wa'azi da muku wa'azi ko masu wa'azi sun sauke na yinsu Allah ya kai ba muna fata kuma za mu yi amfani da yin wani da suka yi Allah ya taimake mu. Dan wa musulmi lokacin da ake sanyi kuma kabila ba ta nesa da buda akwai mutane da yawa da suka taso daga lagos daga wasu gurare masu nisa saboda haka za mu tura wannan wa'azi yanzu muna gode wa Allah mana wani sarki nuna mana wannan lokaci Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon zuciya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon zuciya kamar yadda muka zo nan lafiya muna roƙon Allah ya komar da kowa da kowa daga cikin mu lafiya masu cikin mota gobin mu su ƙara mai da hankali su ƙara ba da tafi cikin ƙa'idoji kamar da dokokin hanya suka ƙara a tafi a hankali kowa ya lazimci ƙa'ida sannan kuma sai a dogara da Allah Allah ya ce mu mara ta ukura muna nuna godiya da shugabancin kungiyar jihar da za ta bi da wata mata suna na jihar Katsina irin kokari da kai na ɗaukan ɗawainiyar baki Allah ya saka wa kowa da kowa da alherinsa da sanya wannan aiki kyakkyawa a cikin ya gane wanda suka yi shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته